Bismillahirrahmanirrahim. Zazzafar ƙauna. Babi na ashirin da takwas. A ɗaya bangaren kuwa, tana zaune kan gadon, ta yi shiru. Kamar mai nazarin wani abu. Tun da ya fita ya ta take zaune a wajen, ta kasa motsawa. Ko nan da can ne. Ita kaɗai ta san rauni da kuma zafi da take ji a cikin zuciyarta. Wayarta ce ta soma ringin, kasancewar tana kusa da wayar. ya sanya ta kallon ta da narkakkun idanuwanta bata san sanda murmushi ya subuce mata ba ta yi saurin saka hannu ta daga wayar tana karawa a kunnenta hello ya sadiq shine abin da ta furta cike da farin cikin ganin kiran nasa na'am auta ya kike ya gidan alhamdulillah madalla albishirinki ya tambaya yana murmushi cike da zumuɗi ta ce goro sai ɗan jim kaɗan kafin ya ce gani a ƙofar gidanki wani irin farin ciki ne ya ratsa ga tafanin jikinta har bata san sana ta miƙe tsaye ba sannan cikin farin ciki dai ta furta don Allah da gaskiya sadiq kamar tana gabansa ya jinjina kai yana murmushi ki fito ki tabbatar bata sake cewa komai ba ko kuma ta jira ya sake faɗin komai ba ta fita da gudu daga bedroom ɗin zuwa harabar gidan Hannun har rawa yake idan farin ciki ta saka hannu ta buɗe ƙofar sai da ya saki murmushi sannan ya sako ƙafarsa zuwa cikin gidan cike da farin ciki da kuma kewar ɗan uwan nata ta fada jikinsa tana fashewa da kuka shi ma rungumi ta yi sai dai saɓanin ita shi murmushi yake yi auta rigima dai sai a lokacin ta ɗago ita ma tana murmushi mai haɗe da kuka wanda hakan zai alamanta maka cewa kukan na farin ciki ne na yi kewarka sosai ya sadiq dina dariya sosai yayi kana ya ce ni ma haka lili ya faɗa yana mai da dubansa cikin gidan sai ya shiga jinjina kai kafin ya jiyo ya kalli aira wai yanzu nan gidan auta ne lallai aira ta girma kai ya sadiq ta faɗa tana rufe fuskarta murmushi ya yi kana ta kama hannunsa zuwa cikin gidan nan ma sai da ya kalli falon sosai ya kuma yaba da tsarinsa sannan ya zauna nan take ta fara ajiye masa abin sha da na ci da kuma abin da ta san tana da shi duk don ta faranta wa ɗan uwan nata a karo na barkatai ta sake miƙewa don tunawa da ce akwai wani abin da take da shi wanda bata kawo masa ba ya sadake ce ya haƙuri aira ina zan kai waɗannan abubuwan haka tura baki ta yi sannan ta ce kai ya sadiq cikin ka mana ta yi magana tana shirin tafiya sai ya yi murmushi kana ya ce cike da tsokana lallai fa sa wuta masu gida dariya ta tana koma ta zauna saboda yadda ya sadiq din yi magana ya bata kunya nan ta zauna ta dan soma ta yashi hira suna yi yana dan taba abin da ta kawo masa kasancewar safiya ce babu laifi sun dan taba hira ta yan uwantaka zuwa can ya miƙe kallonsa ta yi fuskar ta anarki ya ya sadiq naga ka miƙi ta yi magana kamar za ta fashe da kuka tafiya mana aira ki san yanzu ni ma zan dinga zuwa ina taya abba zaman shago ne kin san an kuma samun ci gaba ya ƙare magana yana murmushi magana da ya yi ce ta sanya ta sakin murmushi kana ta ce Allah ya taimaka mana ya sadi amma dai amma me ina yi miki alkawari insha Allah zan sake zuwa mu hira sosai har da shi mijin naki ma tura baki tayi kafin ta ce a'a ya sadiq Allah kuwa ka cire wannan zuwan baka zo ba bude baki yayi yana kallon o haka ma kika ce ko to yayi ya faɗa yana yin gaba biyo shi tayi tana faɗin a'a ka zo fa sai kuma suka haɗu wajen yin dariya har bakin gate ɗin ta raka shi tana ji kamar tayi kuka kallon ta a natse ce yana karantar ta kin tabbatar babu wata matsala ko ya tambaya yana fita da idanuwansa a'a ya Sadiq babu fa kin tabbatar ya sake tambaya nan ma ta jinjina kai kafin ta dora da eh babu ajiyar zuciya ya sauke kana yace Tuma to madalla daga haka suka dan sake yin magana a tsaitsaye duk da yanda jikin Aire ya yi sanyi ya gaishe da Abba da Umma ta maimaita masa sau babu adadi sannan ya tafi shi kansa sai da ya ji babu daɗi da ya tafi ta gefe guda kuma ya ji daɗin yadda ya ganta cikin kwanciyar hankali yi ce a baya yayin da anti Zina ke driving Munira na gefen ta tana sake cika tana batsewa mintuna kaɗan ne suka kai su unguwa musamman saboda gudun da anti Zinan take sannan ta soma gangarawa cikin layi. da gidan yake a daidai lokacin da suka shiga cikin layin shi kuma ya sadiq ke fito daga ciki bai kawo komai bai cika ba da takawa ya fice daga layin babu ɓata lokaci ya tsare na fim ya sanar da shi inda zai kai shi sannan ya hau a kofar gidan antizina ta yi fakin ta kalli gidan sannan ta waiwaya ta dubi hijja da wani lokacin jikinta ke a sanyi kamar ba bahijjan ba kin tabbatar nan ne antizina ta faɗa tunzina kai bahijja ta yi kana ta buɗe baki ta ce eh nan nan eh nan ne jiyowa ta yi da niyyar yi wa munira magana sai dai bata ankara ba sai ganin munira ta yi a waje a wajen ma har ta isa kofar gida da sauri ta sanya hannu ta buɗe murfin motar ita ma ta fita kafin ka ce menene wannan sai ga su dukansu a kofar gida tun fitar ya sadik ta kasa motsawa daga inda take haka kawai take jin zuciyarta a kusa haka kawai take jin zuciyarta a kusa san ba ta ji daɗin tafiyar ya Sadiq ɗin ba amma sanin tafiyarsa ta zama dole yasa babu yadda ta iya sai cika da taifan kamar wadda aka yi wa wani abu ta shafe wajen mintuna tu a wajen kafin ta soma jan kafafuwanta zuwa cikin gidan kamar daga sama ta soma jiyo wani jahilin bugu da ake wa ɗin kamar za a ɓalla shi cike da mamaki ta dakata daga inda take tana kallon gate ɗin kamar wadda za ta gano mai nokin ɗin kafin ta buɗe ci gaba da nokin ɗin da aka yi ne ya sanya ta jiyowa gaba ɗaya ta so soma taka zuwa gate ɗin har lokacin bugun da ake ba a sassauta shi ba sai ma ƙarawa da aka yi wai waye ne ta tambaya ran ta ɓaci saboda yadda ta sake fusata da irin bugun da aka ci gaba da yi Jin shiru ya sanya ta sake fusata, sannan ta ƙarasa jikin gate ɗin. Afsace tana ƙoƙarin buɗewa. Ke karuwa la'ananniya mai bin mazan mutane. zaki bude buɗe ne ko kuma sai na saka an ɓalle min kofar na shigo. shine abin da Munira ta faɗa, kuma ya sauka a cikin kunnen Aira. Da ta ida saka hannu ta hannun ta za ta buɗe ƙofar. lokaci ɗaya ta jiranta ya ɓaci dama gashi a kusa take take bugun zuciyarta na tsanantu kanta ya kulle da maganar da take gaba ɗaya burinta sai ta ta'allaka da san ganin wace ce wannan da take jifanta da waɗannan munanan kalama ta rawa yake saboda yadda saboda yadda ta kagu ta gani kuma ta ji dalilin mai faɗa mata wannan magana Tun kafin ta gama buɗewa, Munira ta hankaɗa ta ƙofar sai ga ta a cikin gidan. Anti Zina da Baija suka biyo bayan ta suka biyo bayan ta babu ɓata lokaci. Wani irin buga kirjin Munira yayi sanda ta suka sauka akan Aira da ke bin su da wani kallo da ita kanta ta kasa gane wani iri ne. Sai da wutar kanta ta ɗauke na tsawon sakanni sannan ta dawo har lokacin da ita kasa furta komai. Take kuma ta ji wani irin rauni ya ziyarce ta. Kyawun Aira da Kyawun Aira kaɗai ya isa ya sarar mata da gwiwa. Da dai ta ga babu wata mafita kawai, ta sake tuna abin da ya kawo ta gida. Sai ta soma taka zuwa gaban Aira, da har lokacin ta ƙi ce musu komai, kamar yadda su ma suka kasa cewa komai. Sai da ta tattaro daga ƙwarin gwiwarta da ya soma zagwanyewa, sannan ta ce bayan ta jefa Aira wani banzan kallo. Uban me ya haɗa ki da mijina? Me yasa kike bibiyar mijina? ta yi ƙarfin halin fadar hakan kallon irin anya kuwa kina da hankali aira ta yi wa munira sannan ta mai da dubanta kan bahijja da ke tsaye ta ki kallon inda take ita abin ya ɗaure mata kai me ya ɗin da waɗannan mutanen su waye su tambayar ki nake malama uban me yasa kike kokarin shiga gonar da ba take ba yanzu kam sai ta gyara tsayuwarta sannan ta haɗe hannayenta a girji ta buɗe baki za ta soma magana sai wata zuciyar ta kwaɓe ta tana ganin kamar idan ta tsaya kula su ma ta faɗi ne duk da za ta so ta san su ɗin su waye amma gwara ta bar halin halin ta yi aiki so matakawa ta yi da nufin komawa ciki duk da yadda zuciyarta ke a zanzararta haushi da kaici da ɓacin rai suka zo suka yi wa munira dirar mikiya duk da yadda anti zina ta ce mata su bi komai a sannu hakan bai hana ta hakan bai hana ta kukan kura ta kai wa Aira tafka ba saboda yanda ta yi ɓaci da yadda Airan ke neman nunawa kamar bata san da wanzuwarsa a wajen ba wanda hakan ba karamin ɓata mata rai ba lokaci ɗaya ta fara faɗi cikin ɗaga murya don uwarki ina zaki je ni ma tashancin zaki nuna min to na fi ki iya karuwa kawai to na fi ki iyawa karuwa kawai da sauri Aira ta jiyo ta watsa mu ne da jajayen idanuwanta da suka ne. saboda tsananin bacin rai zuciyar tana ci gaba da bugu ta sanya hannu ta janye hannun murina Munira a fusace sannan ta soma magana a kausashe sai dai ba kamar Munira ba ita ba cikin ɗaga murya take yi ba kada ki kara wannan kuskuren kin kira ni da sunan da ke ganin kowa ma shine saboda ke kin kasance haka na miki shiru na ɗauka kina da hankalin da zaki gane shiru ma magana ce a wajen mai hankali sai kuma kika nuna min wace ce ke kin zo kina haushi sai dai har yanzu kin kasa tsayawa ki yi magana ballan sana na san abin da ya kawo ki yi hakuri fa idan kika ga idan kika gama ga hanya na sai ki ja tsin makafar ki ki gaba ta karasa magana tana ɗauke idanuwanta daga kan munira tun da soma magana munira ke kallanta bar taba tunanin yarinyar za ta iya kallon cikin idanuwanta ta fada mata waɗannan zafafan kalaman ba kallon farko da cewa inna san face ɗinta ta ɗauka har ta gama ci mata mutunci ta yi mata dukan tsiya ba za ta iya cewa komai ba sai dai gashi ta shayar da ita ruwan mamaki duk rashin kunyarta da duniyancinta ta rasa dalilin da ya sa yau ɗin jikinta yake a sanyaye wanda ta kasa gane dalilin hakan anti zina ma kanta ta sha mamaki bari kuma a kai gaba hijja da ita ma aira ta shayar da ita ruwan mamaki A ɗan zaman da suka yi a makaranta, ta fahimci wasu halayen na Aira akwai ta da shariya, muskilanci da kuma kama kanta a lokacin da ta lura akwai raini a wajen. Amma ba ta taɓa tunanin za ta iya gwaɓa wata magana irin wannan ba. An faɗa miki ke ɗin wace ce, wanne ne ubanki, miliyan nawa kika ba wa baya, me kike takama da shi da kike kula mijina, wallahi ko ki buɗe baki ki faɗa min kin rabu da shi ko kuma yanzu nan in yi miki shegen duka in ga uban da ya tsaya miki munira ta yi magana tana kokarin sake riko aira riko hannayen nata anti zina ta yi sannan ta ce kada ki taba ta akwai ta da karfin hali na ga alama tun da dai yanzu mun tabbatar da abin da muke zargi ina ganin kawai ki daga waya kira uwarsa ta zo ta ga abin da dan nata yake aikatawa har da kamawa har da kama wata banza gida suna abin da suka ga dama bayan ga matar bayan ga matarsa ta sunna a gefe fuske hannun tamari da ta yi don tana ganin idan ta kyale aira ba ta taba lafiyar jikinta ba ta faɗi ƙasa wasu mutuncinta ya gama mutuncin ta ya gama zubewa a idon wannan yarinya anti babu ruwanki a wannan maganar ki rabu da ni in nuna mata bambancin da ke tsakanina da ita a matsayinta na matar daduro anti idan ban taɓa lafiyar jikinta ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba so nake tabbatar da kuma gane ni ma na kware a tashanci ita dai airayi ce kamar ma da san abin da suke cewa ta bar su su gama haushin nasu idan sun gaji su yi gaba ta yi tsaye hannayenta da a ƙirjinta tana jira ta ga abin da za su yi next bayan sun gama haushin a nutse ta sake mai da dubanta kan bayijja da ita ma ta saci kallonta wata uwa harara bayijjan ta jefa mata ta janye idanuwanta mamaki ya sake kashe aira bata san su din su wane ne ba amma kuma bai jin tafi bata mamaki ko dai matarsa ce ta tambayi kanta a cikin zuciyarta anya kuwa matarsa za ta kasance mahaukaciya kamar wannan wadda take kokarin nuna mata ta yi karuwanci a da anya kuwa sai ta girgiza kai a fili kamar wadda ke magana da wata ke baki da hankali suke ki nuna kowa wace ce ke lallai yau sai na sake tabbatar da ke din ya ce kuma shashasha anti zina ta faɗa ranta ba ce sai a lokacin kuma jikin ta yi sanyi ta ce to anti ya zan yi so take ta nuna min duniyanci na so kuma ta ci ta ci ni wasa shi yasa nake kokarin nuna mata wacece ni nima to wannan ba dabara ba ce ɗauki waya ki kira uwarsa murere ce fuska ta kana ta ce anti don Allah ki bar komai a hannuna zan magance kowace matsala ce da kaina na ga tana fama da rashin kunya shi yasa nake so na koya mata hankali anti ki bari mu ci uwarta sannan mu tafi mu barta tunda bata san mu din su waye ba idan hakan ta faru na san za ta fita a rayuwarsa tsakiyar ta zina ta ja har yanzu munira ba ta da hankali sai ta sauko da jakarta sannan ta dauko wai munira ta miƙa mata maza kira babar shi ki bani ba nan ta so ba ka ta karɓo bayan ta ɗaga ido ta watsa a harara ta kasa dinawa kamar idanun za su tsinko ta danna kiran sannan ta miƙa wa anti zina tana ji kamar kafin anti ta gama waya ta ƙarasa ta yi wa aira shegen duka da zai illata ta har ta kai ga ta yi jinya da da yadda za ta yi ma har kyawun nan nata sai ta san yadda za ta yi ta illata shi ko yaya ne yadda ba za ta sake burge wani ɗa namiji ba don kuwa ta san wannan kyawun shi ne ya ruɗe arki ta sake jin wani baƙin cikin sai da ta tuna yadda arke ɗin ya kasa haɗa jiki da ita a shi akwai wanda yake da ita a jiya a gefe don wani karfin halima har da kama mata gida sai kawai ta juno kuka ya taho mata mai cike da takaici bacin rai gami da zafin zuciya bata san me antizina suka tattauna da umman arke ɗin ba gaba ɗaya hankalinta baya wajen gefe ɗaya kuma hankalinta ya fita allaka ne ga arke ɗin shi kansa bata taɓa tunanin haka yake ba bata taba tunanin zai iya ajiye mace a wani gida ba wadda ba matarsa ba mun ci sa'a unguwa unguwa ma za ta je da har ta ce sai ta fara zuwa unguwa na sake tunzura ta yanzu za ta taho nan din na tura mata adres din ware ta zo a yi komai a gabanta a wuce wajen daga nan mu munira ta sake cewa komai ba ita ma kuma antin ta sake cewa komai ba suka ci gaba da tsayuwa a wajen suna jiran zuwan ummi ita kam aira neman waje ta yi ta zauna fuskar ta haɗe kamar ɗazun sai dai yanzu har ta fi fusata musamman yadda ta sun sake neman waje sun tsaya alamar ba su da niyyar tafiya kenan bayan wajen minti tun aka turo kofar gidan dukansu suka daga idanu suka kalli mai shigowa umma ce sanya cikin shadda da mayafi babba da kuma jaka sakalle a kafarta gaba ɗaya zuciyarta ta kasa sukuni tunda anti zina ta mata wannan wayar san bata lura da aira ba hankalinta gaba ɗaya yana kan manira ne ta karasa jikinta a sanye ta ce manira me ya faru ku kama naira ta fashe da shi sannan ta zo daf da umma ummi ta rungume ta tana sake jin yadda jikinta ya kara yin sanyi ummi yayi ne ya kama wata yarinya gida tana zaune a ciki shi kuma yake rayuwa da ita kamar matarsa ga wannan shaida ce ummi na shiga tiri ta karasa maganar cikin kuka tana mai nuna bahijja kasa furta komai ummi ta yi saboda yadda ta sake jin abin wani bambara kwai amma don ta sake tabbatarwa sai cewa ta yi kin tabbatar manira Wace ce yarinya kuma ina take ga tsinanniyar can ummi manira ta faɗa bayan ta tashi daga cikin umma tana nura aira tana nuna aira da har lokacin take kallon su don bata san kuma suwa suka sake ɗaukowa ba ingance idanunta ummi tai tana kallon aira sosai kamar ta taɓa ganin fuskar hakan ne yasa ta ci gaba da kallon ta don san. tuna inda ta san fuskar sai dai sam ta kasa tunawa ita kanta ummin shida ce akan ɗanta ko da wasu za su ce yana neman mata ba za ta yadda ba sai dai gashi matarsa da kanta ta gano hakan ga su kuma a cikin gidan da ya ajiye wata yarinya yake kuma zuwa cikin gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi ta furta a hankali tana rintse idanuwanta cike da ɓacin rai da kuma takaici ke shine abin da ummi ta fada tana kallon aira yadda umman ta yi magana ne sanya ta saurin daga kanta ta kalli umman sai dai ta kasa furta komai sai ci gaba da kallon umman ta yi umman ta yi wadda ta mata wani irin kwarjini haka kawai ta ga kamar fuskar arke take gani a gabanta kafin ta karasa wani tunanin ta jiyo murar ummi tana faɗin waye ya kawo ki cikin gidan nan zaman wa kike yi ummi ta faɗa ranta a matuƙar ɓaci gaba ɗaya tambayar ce ta zo mata a bazata haka kawai ta rasa abin da za ta ce ta kuma kasa tankawa matar da take tambayar ta zo ki fice daga gidan nan kafin na saka hannuna a jikin ki duk tarbiyyar da na yi wa ɗana ashe ke kina gefe kina warware ta zo ki fice shashasha mara tarbiyya watsatsiya zafin kalaman da umman ta faɗa mata ne sanya ta rinse idanuwanta tana jin yadda zuciyarta ta yi wani irin rauni kafin ta ba hawayen da suka taru cikin idanuwarta damar zubowa ta sake jiyo muryar ummi na za ki fice ne ko kuma na kira ɗattan samari su fitar min da ke ummi ce dama ita haka za ta so ki haɗa ta da wasu mazan tunda aikin ta kenan gwara ma ki bari na zan iya fitar miki da ita munira ta ba ummi amsa tana jin kamar ta janyo aira kafin kowa ya bata umarni ta naɗa mata na jaki kowa ta so mai a hankali kamar za ta shige ɗakin don ɗaukar wayarta ko ta samu ta kira arke ɗin kada ya zo ya gabata na sai ta kasa jiyo murya ummi sai ta sake jiyo muryar ummi wadda yanzu ta gama tabbatarwa da cewa mahaifiyar arke ce ke kafin umman ta dora da komai munira ta karbe maganar da farin gidan uwar wa zaki je uban me zaki koma ki a ciki to masu saurare za mu dakata a sai mu kara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance